shaidar hakan ta bayyana inda 'yan majalisar suka fara tattaunawa akan wasiƙar da shugaba goodluck jonathan ya aike musu ta naɗin waɗannan manyan hafsoshin already established youths have been appointed and they've taken office they're already in office so what are we doing they're not, they're not decorated yet and once we finish the screening and confirmation then it will decorate them takaddama kan hurumin naɗin waɗannan manyan hafsoshin sojin ta fara ne daga lokacin da wani lauya mai zaman kansa ya maka shugaban ƙasa a kotu inda yake ƙalubalantarsa na yin wannan naɗi kai tsaye ba tare da samun izinin majalisa ba wannan takaddama dai ta ɗauki tsawon lokaci ana gwagwagwa da ita a wani kotun koli da ke abuja wanda ya baiwa wannan lauya mai zaman kanshi nasara inda ya yanke hukuncin lallai dole sai shugaban kasa ya nemi shawara sa hannu da izinin majalisar kafin yin wannan naɗi wasu daga cikin 'ya'yan majalisar dattawan sun ƙara ganin laifin shugaba goodluck jonathan in ji sanata ahmed lawan ai da a bayan ma da suke yi karya dokar ƙasar suke yi saboda tsarin mulkin najeriya ya ba wa majalisa ta dattawa dama kuma wannan sashi na doka ya sa shi shugaban ƙasa kafin ya rantsar da hafsoshin sojoji sai majalisa ta dattawa ta wanke su ta tabbatar cewa waɗannan mutane sun dace a ba su irin waɗannan ayyuka saboda haka shi ya yi ƙoƙarin ya doka ne wannan karan kuma ko ba komai ina ga wannan ya yi daidai da ya bi yadda tsarin mulkin najeriya ta tanada na tambayi sanata ibrahim abdullahi gobir ko majalisar na iya sauya hafsoshin idan ba su cancanta ba kamar yadda ake raɗe raɗi ga abin da ya ce mani. a abin da yake ciki yanzu ai shi ba ya naɗa su ba ne ba amma kira suna ya ce ya bawa ne ya bawa ne ya bawa ne su uku amma wannan dole sai sanat ta yi kwamfamin nashi da bai da dekoratin nasu ba bai sa musu su ba duka so saboda haka yanzu a lokacin da ya kawo an duba an ba mutanen defense da army su je su bincika su yi screening nasu bayan sun gama sannan shi shugaban kasa da ya decorating nasu kuma in ya yi haka ba laifi ba ne yanzu tuni har sun shiga ofishin sun zauna idan yanzu a wurin tantancewa aka gano cewa akwai matsala kenan zai sake cire su ya ɗora wasu eto eh wannan ya danganta daga kwamitin na senate su senate committee su za su je su bincika su gano irin matsayin da ake ciki shin mutanen nan suna cikin ofis nan ne ko ba su shiga ba idan ba su shiga ba faɗin sunayensu ɗaya ne kawai ya yi kafin ya samu confirmation daga senate wannan ba laifi ba ne tunda bai ɗaura musu igiyoyinsu ba ana sa ran tantance hafsoshin makon gobe madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya